This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan su a zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da bello habib galadanci da sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi international za ta zo na da 'yan takarar nan a duba da kuma stakeholders na pdp daga plateau a cikin 'yan takarar da sun nemi zaɓe za a zamo guda ɗaya da zai karba wannan tuta na pdp amma ba shi wannan senator gns pajok ba don mutane sun riga sun nuna cewa ba son shi Shugaban kungiyar matasa da take fafutukar tabbatar da shugabanci na gari da ci gaban yankin Plato, Dalio Chujidavo, kuka ji, muna da rahoto bayan labaran duniya. Ibrahim Alfa zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. za ku ji sharhin da wasu jaridu da suke arewacin Najeriya suka yi cikin wannan mako muna kuma tafi da filin ra'ayi daga bakin mai shi duka sai bayan kun saurari labaran duniya tukuna. Jamusarar assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya, kamfanin fina-finai na Sun ya canza shawara akan wani fim wanda ya jawo cece kuce har ma da harin yanar gizo da Amurka ke zargin Koriya ta Arewa da kawo mata. kamfanin sony ya ce fim din mai suna da interview wanda na ban dariya ne kuma labari ne akan kashe shugaban koriya ta arewa kim jong un yanzu dai gidajen sinima da yawa ne suke shirin fara haska shirin 25 ga wannan watan disamba a makon da ya wuce ne kamfanin na sony ya ce ba zai nuna wannan fim din ba bayan harin yanar gizo da wasu na ɓoye suka kai wa kwamfutocin kamfanin kuma maharan sun yi barazanar ma kai wasu hare-haren idan har aka sake aka nuna wannan fim yanzu dai gidajen haska fina-finai sama da 20 ne da wani abu suka ce za su haska wannan fim wanda ya fusatar da koriya ta arewa an samu wasu magungunan gwaji na rigakafin ebola guda biyu masu aiki wajen karfafa garkuwar jikin bil'adama domin kiyaye zazzabin ebola wannan sakamako ya zo ne bayan gwaje-gwajen magunguna a nahiyar afirka za a wallafa sakamakon nazarin wanda aka gudanar da shi a birnin kampala da ke kasar uganda a mujallar the lancet an share watanni dai biyu yanzu ana gwaje-gwajen wannan magunguna na ebola kan mutane guda 800 waɗanda aka yi musu allurar rigakafin na ebola sannan aka auna su daga baya wannan magani dai da ke dauke da sinadarai irin na kwaya cutar ebola ya harzika samar da garkuwar jiki mai karfin yakar cutar ta ebola wannan magani dai ya kwashe wato makonni hudu ana gwada shi kuma yana yin tasiri ma a cikin jikin biladama amma kuma yana daina aiki bayan watanni guda goma sha ɗaya ana sauran labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a libya wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa bangarori guda biyu da ke kai ruwa rana a ƙasar sun amince a kan sake hawa teburin shawari a farkon watan janairu da majalisar ɗinkin duniya a libya bernardino leon ya gaya wa kwamitin sulhu mai mambobi guda goma sha biyar cewa za a ci gaba da yin shawarwari ran biyar ga watan janairu kuma za a mayar da hankali ne ma akan tsagaita wuta da kafa gwamnatin haɗin kai da kuma kaddamar da sabon kundin tsarin mulki ƙasar libya dai tana fama da matsalar rashin shugabanci tun bayan hambare shugabanta na kama karya wanda ya daɗe kan mulki mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 gwamnatin libya dai mai amincewar ƙasa da ƙasa karkashin jagorancin fara minista abdullah althani na gudun hijira ne a birnin tobruk da ke gabashin ƙasar tun farko wannan shekara biyo bayan kame wasu yankunan babban birnin tripoli da mayakan sa kai suka yi a wani lamari na daban kuma mai alaka da wannan wani babban kwamishina a kwamitin kiyaye 'yancin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya zaid rad al hussein ya ce ɗaruruwan mutanen libya fa sun rasa rayukansu saboda samun kansu tsakanin mayaka da masu adawa da juna a ƙarshe majalisar dokokin ukraine ta jefa kuri'a domin sauya manufar wata doka da ta saka ƙasar a cikin jerin ƙasashen 'yan ba ruwana masu goyon bayan wannan sabar manufa dai sun jefa ƙuri'u guda ɗari uku da uku sannan masu adawa da ita su kuma sun jefa ƙuri'u guda takwas ne kacal kuma wannan ya nuna adawar da ƙasar ukraine ɗin take da rasha sannan wannan kuma zai bata ma damar kwalla dangantakar soji da dabaru da ƙasashen yammacin duniya tun farko dai hambararren shugaban rasha victor yanukovych mai goyon bayan rasha ne ya samar da wannan doka a shekara ta 2010 dokar ta ce kasar ukraine ba ta kulla kawancen sojoji da ko siyasa da wasu kasashe ba kuma manazarta na kallon haka a matsayin wani yunkuri na kwantarwa rashin hankali na nuna mata cewa ukraine ba ta shiga kungiyar rundunar sojojin kawancen NATO ba to amma wannan lamari dai bai yi wa rashi daɗi ba saboda ma'aikatar harkokin wajenta ta kira wannan mataki mara amfani. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Bello Habib Galadanci ya gabata. madalla ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu bayan wani hari da aka kai cikin jihar taraba da ya halaka akalla mutane fiye da goma rundunar 'yan sanda jiya ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne bane sun kai wani harin kwanton bauna kan wata motar safa a yankin Ibbi kamar yadda Alhaji Abdullahi Ibrahim wani jigo a yankin Yewa Ibrahim Abdulaziz bayani. yanzu yau akwai abin bakin ciki da ya faru akwai wani direba mai suna alhaji dalari bagauda ya taso ya yi lodin fasinja zai tafi jalingo akwai mata da kananan yara a ciki dukkan su an harbe su mutum ɗaya ne ko biyu suka tere da ransu aka su ibi a ina aka harbe su a nan in ka taso daga ibi za ka shiga wukari suwa suka harbe su idan bahaushe ina tafiya a hanyar wukari aka harbe shi an san wanda suka harbe shi. Cikin kwanakin nan an sha samun irin waɗannan hare-hare. Alhaji Abdullahi A. Ibrahim ɗan masanin garin Ibbi na ma cikin waɗanda suka rasa 'yan uwa a kwanton ɓaunan da aka yi ya ko buƙaci gwamnatin tare da ƙasar ne da ta kai musu ɗauki. Shi ne zama nake da gwamnatin tarayya da na a sa sa jami'an tsaro sojoji a hanyar nan ko da roadblock ko da kilomita takwas takwas a sa sojoji sosai da Allah hanyar nan. Wannan kuna zuwa ne a ƙasa da aure ashirin da hudu da wasu mahara ma suka kai hari a ƙauyen Tirda a yankin Gasol wanda kamar yadda rundunar 'yan sandan ja ta tabbatar fiye da mutum goma ne a kashe a kuma raunata wasu da dama. ASP Joseph Kaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya yi ƙarin haske dangane da wannan harin da aka yi. To bayan gasan nan kuma ta ma hanyar Imbi akwai wanda aka yi wa kwantan bauna wato ambush su kuma mutane nan kuka samu labarin an kashe? A mutum biyu wanda na samu labari suka dalwanta. To kamar shugabanni na al'umma waɗannan ɓangarori da ke faɗa da juna. Mukulun kullum kira muke musamman cikin lokacin da ake ciki. Mutane su ba su ba mu haɗin kai in sun ga abin da ba daidai ba kira mu ba mu rahoto don mu mataki a kai. Ibrahim Abdullah Azizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Daga makwabciyar ta jihar Filato kuma ƙura ta lafa ba bayan zaɓen fidda ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar. Ƙungiyar matasa da ke yaƙin ganin an tabbatar da shugabanci na ƙwarai da ci gaban yankin ta ce ba a yi adalci ba a zaɓen. daga nan ta baiwa uwar jam'iyyar PDP wa'adin nan zuwa 26 ga wannan wata ta sake lale. Ga bayanin da shugaban kungiyar Dalio Chujidavo ya yi wa Zainab Babaji. Dole mu nuna ma jama'a rashin jintuwanmu da rashin yadda da matakai da hanyoyi da aka bi domin a cire ɗan takara na PDP. Kuma za ki ji muna karfafa a kan PDP domin ba za mu yadda a ce wata fati ta zo ta samu na gwamna a nan a plateau ba in ba ita pdp ba wanda kuma in kin ji kukan mutanen plateau ba a yi gaskiya a wannan zabe ba shi wannan dan takara mai suna senator gns project ita zabe kam ba a yi zabe ba in za a bi ta gaskiya don matakai da aka bi daga lokacin da aka zo aka yi accreditation na delegates za a fara zabe sai agents na su masu neman takara suka fara gano matakai da aka doka wanda ba su kan hanya suka ja hankalin wanda aka turo daga abuja su zo su konduktan zaben nan da cewa matakai da aka doka fa ba za su taimake wannan zabe ba sai mutumin ya yaki ya ji su dama gwamnati suna so su ga su wani delegate za su zabe shi wannan dan takarar nasu da suna kan musu na ma mutane da shi domin an bi delegates an raba masu kudi an sa wayansu sun yi rinsuwa akan cewa ko takaka dole za su ba su zaɓe bayan haka ba a accrediting su agents ba an ja hankalin masu conducting zaɓe daga abuja sun ki agents suka ce to a gaya musu ballot papers guda nawa ne ka zo da su booklet mutumin nan ya ki ba zai gaya musu ba yanzu me kuke bukata international za ta zona da yan takarar nan a duba da kuma stakeholders na pdp daga plateau a duba a cikin 'yan takarar da sun nemi zaɓe za a zamo guda ɗaya da zai karba wannan tuta na pdp amma ba shi wannan senator gns pajok ba don mutane sun riga sun nuna cewa ba son shi in an sa shi kan pdp ba za su ci zabe a plateau ba ya zama musu wajibi ne su doka wannan mata kanki tsakanin nan da 26 ga wannan wata shi ma shugaban majalisar matasan krista a nigeria luka shehu ya ce ganin yadda shugabanni ke gudanar da siyasa ka iya janyo ci baya wa demokradiyyar nigeria shugabanninmu kuma ba su yi la'akari da cewa ga irin siyasa yadda yake tafiya haka yana iya kawo cikas ga arzikin ƙasa. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin ɗan takarar gwamnan na PDP a jihar ta Filato, Sanata Gyan ya ci tura. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa ƙasan mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa. Kamun ku ji shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Allah. Allah. Ya Allah taimaki bi kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a hali yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirin ciki da gaskiya. ko da na ɗauko yan kai mu na tafi ɗauko ‘yan kai mata ko da bi sai sa hijabi na rufe min baki sai ce kura ma ba tumatun ne zan baki kura ma na daɗe ina mai maranki wallahi dandan da abokina in yas ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai aka kani sai can cikin gidan AS aka kai ni kwana gwada wannan dare sai da sai tube min ka ko da tube min ka sai iskanci da jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka yi alkawari a shirinmu na baya yau wannan fili na ciki da gaskiya zai taɓa wani batu ne da ya fara addabar al'ummar mu kuma aka ga alamun cewa kamar hukumomi suna yin biris da shi ko kuma ba sa ɗora muhimmanci wajen takalarsa. Wannan batu shine na yin fyaɗe wa mata, wasunsu ma yara ƙanana sosai. Akasari idan irin wani al'amarin ya faru ma, waɗanda aka yi ma da kuma iyayensu suka rufe maganar domin kunya ko kuma kyamar da suke tsammanin za a nuna ma 'ya'yansu daga baya, kamar dai su ne suka janyo wannan abu ba wai ƙarfi da yaji aka yi musu ba. Wannan lamari da za mu taɓo a yau ya faru ne a garin Isa da ke jihar Sokoto, inda ake zargin wani mai suna Alhaji Ɗahiru mai tumatir da wani abokinsa mai suna Inyas da laifin sace wata yarinya 'yar shekara goma sha uku da haihuwa har na tsawon kwanaki da dama suna yi mata fyaɗe kafin ta samu hanyar kubuta. Mahaifin yarinya na ya kai maganar wurin 'yan sanda, kuma da farko kamar za a ɗauki matakan bi ɗiyarsa haƙƙi to amma daga baya sai aka fara shagaltar da wannan magana. Shi wannan mutumin har ya fara tunanin cewar ko domin shi talaka ne baya da ko sisin kwabo yayin da mutanen da ake zargi suna da abin hannu shi yasa aka kasa bi masa haƙƙi duk da cewa ya yi namijin ƙoƙarin da ya fito da wannan maganar da wasu rufewa suke yi. Murtala Faruk Sanyina ya yi magana da ita wannan yarinya da mahaifin nata da ma mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto. To amma bari mu faro da yin shimfiɗa na wannan batu tare da shi Murtala Faruk san Inna. Alhaji Ibrahim wannan al'amari ya faru ne a garin Isa wacce ita ce hidikwatar karamar hukumar mulki ta Isa a jihar Sokoto. wani lokaci ne wannan al'amari ya faru? wani al'amari kusan ya faru ne a cikin watan agusta na wannan da ya gabata murtala ka san wato wani abin da ya bani mamaki game da wannan batu da dami da damu gabatar su ma sauraron mu shine cewa idan irin wani al'amari ya faru yawancin mutane ɓoyewa suke so su yi wato suna jin kunyan su fito su ce ga irin wannan abu da aka aikata musu menene kake ganin cewa ya sa shi wannan wato bawan Allah da kuma ɗiyarsa suka fito suka dage ganin cewa sai an fitar musu da su game da wannan mummunan abu da aka yi ma ɗiyarsa. kan hakikanin gaskiya a zantawar mu ma da shi ya tabbatar min cewa shi kansa bai so wannan al'amari fito a fili ba to amma kamar an tura shi a bango ne ma'ana wannan al'amarin yana ganin kamar za a nema masa haƙƙin sa da kuma 'yarsa wani aka zalunta to hmm. amma ya ga kamar abin na son ya zama kamar shiru-shiru kake ji wai mai kalangu ya faɗa rijiya wanda shi kuma yana ganin kamar wannan wata hanya ce da ake so a bi domin daƙe shi haƙƙin ita wannan 'ya tashi shi ne dalilin da yasa ya ce to wannan dai shine kusan mataki na ƙarshe ko ma dai menene dai ya dai riga ya sani yanzu ba abin da zai yi in ba ya nemi kafafen yaɗa labarai ba waɗanda kuma duk da ganin cewa wannan al'amarin zai bayyana hmm. to amma shi dai ya fi ganin gara haka nan ɗin ta yadda za a samu yanci ko kuma haƙƙin yarsa da aka danne. a cikin bayanan da nake ji game da sauraron wato hirar da kai da ita wannan yarinya da hirar da kai da shi mahaifinta da kuma hiranka da shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda wato kamar abin da ke fitowa shine cewa kamar su waɗannan mutane biyu da ake zargi ɗin nan kamar sun saba yin irin wannan abu ba wannan ba shine karon farko ba eh an hakikanin gaskiya abinda shi uban ita yar kenan ya faɗa a cikin zantawar mu da shi mm. ya faɗa cewa wannan ba shine karon farko ba kusan sun riga sun saba da irin wannan duk da yake ni dai ban zan su ba kuma ban san su ba a halin da ake ciki domin na yi yunkurin in samu saduwa da su mm. amma hakan ban samu ba yana zargin cewa suna da abin hannun su wanda wannan ne yasa ko da sun aika wannan aika aikar eh, kusan doka bata cika yin amfani a kansu ba kamar su waɗannan mutane da ake zargi din nan matasa ne ko dattije ne ko tsaffi ne ko kuma wasu irin mutane ne eh, to ana iya canza su a ajin matasa duk da yake kowannen su yana da aure da ma iyalinsa abin ita wannan yarinyar ta yi shine cewa a gidan ma wannan gidan na farko da ta ce an kai ta hmm. ya ne na iyali wanda yake a wurin sai ka shiga ɗaki uku kamin ka kai sa to amma kamar gidan ɓangare biyu ne akwai ɓangaren sa sannan kuma akwai bangaren da iyalansa suke ciki wanda yana ɗan da ɗan nisa da kaɗan daga wannan akwai ɗakuna kusan guda uku da zaka shiga kamin ka kai cikin wanda nan ne kamar tarakarsa. Wato kamar gidan farko da aka ɗauki ita wannan yarinya aka ajiye ta na tsawon kwanaki uku kenan. Alal hakikanin gaskiya akwai matar aure ko kuma matan aure a ciki bisa ga bayanin da ta yi min. Mm. To amma na matan da ya ya aka yi ba a ya ji wani motsi ko wani abu a gidan shine take gaya min cewa ai akwai kusan ɗaki ɗaya biyu kusan guda uku ma sannan akwai yar tazara tsakanin ɗakin sa bangaren sa da kuma bangaren da iyalansa suke a ciki hmm. saboda haka kaga waɗannan mutane a iya cewa mm, jinsin matasa ne to amma kuma dattawa idan aka yi la'akari da cewa suna da iyali hmm. irin da ta je dai ta yi bayanin biye da dakunan suke hmm. sannan su kuma yan sanda da suka zo suka shiga a gidan kuma suka gano cewa tabbas tabbas duk abin da ta faɗa kusan ma har takalmanta aka ce ta bari ko gelanta ne ko takalmanta ko wani abu dai makamancin haka wanda ta bari a gurin wanda kuma da yan sanda suka je kuma sun tarar da shi a wannan gidan bisa bayanin da ita ta yi min kenan haka yake martala. To shi Murtala kamar yadda na ce ya tattauna da ita wannan yarinya da mahaifinta da kuma 'yan sanda. Bari a yau mu ji daga ita wannan yarinya kan yadda wani abu ya faru. Alhaji Dahiru mai tumatur. Ya gana zan zamuciya sai ya ce min ki ta hoki kai ma ina ku tumatur. Sai ya ce in diba bakin kowa na diba bakin kowa ban gane ba sai ya ce in wuce can wajen TV in ɗauko yana na in kai mata. Ko da ni ɗauko in kai in kai mata ko da ya bi ni sai ya sa hijabi na rufe min baki. sai ce kura ma ba tumatur ne zamba ke kura ma na daɗe ina maimiran ke wallahi dandan da aboki na in yes ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai ya cire min kaya ko da ya cire min kaya sai can dare ya kware kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai ya kira anga in yes sai ce ta hoga ta wadda mun yi mun kai marmarin bida ba mu samu sai yanzu gashi Allah ya kawo sai aka kani sai can cikin gidan inyas aka kai ni kwana gwada kuda can cikin gidan inyas ni kwana gwada sai ga ran na hudu ran na biyu sai ni ce rikewa ta ni rikike takalmi na ni rugo da gudu ni taho gida to kaman kin san su dama ko kuwa ya abin ki? in da saboda suna yana zuwa shagon mai yana cewa in mu ta bashi nama in tana da shi sai ta bashi yana zuwa shagon masayan nama bayan da suka je da ke watakila me kika bake baki wata kuwa ko wani abin nan ba baki to tun daga wannan lokacin sai me ya faru wannan daren sai da sai tube min ka ko da tube min ka sai iskanci da to da yayi shin ya sake ki koko daure ki ko ko ya akai me sake na ba rike min hannu a ko da rike min hannu a sai ya dade min baki ya sa kalabi na dade min baki ya daure ke ta baya to bayan ya gama na ce kamar nan ya barke gidan kika kwana ke kaɗai koko ɗaure ki aka yi koko ya aka ya ba ne na kwana gidan ɗaya ba hanya ba ko ya daɗe min baki ba halayyar zan zan yi kuwa to ke baki ibanya ya ɗaure min hannu to sai ya ruhe gidan koko ya aka yi in eh, ruhewa ya yi kuma ɗaki shi ɗaki ne kayan ka kai sai kawo ci ɗaki uku can tsakiyar dare ba mai rai walke sai ya kira in ya sai ya ce taho ga ta. ai mun daɗe muna ka san mun daɗe muna marmarin mai ɗata sai ce Allah ya ce wallahi ko da yana tahowa sai sai son ka ce a san cikin mutane dubban ma sani ko da son ka ɗauke sai son ka bar wani abu kwari cikin wata ya kwalba ni ban ma san da an ka ɗauke ni an ka sai ga ni gani cikin gidan Inyas shi ma Inyas ya da Alhaji Tahiru ya da ni sai da kwana gwada shi Inyas to ran na biyu ne na tsiriki ya hita wurin wanka sai ya ba a banga saya ta ɗaya ni kuma na gani gani buɗe take can an kusa mangaraba bayan mangaraba sai na ɗauko takalmi na ruwa da gudu ko da to gida. To idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ji ta bakin mahaifin wannan yarinyar da irin kai kawon da yake yi na neman haƙƙi a hannun hukuma yayin da waɗannan mutane guda biyu da suka ci zarafin ɗiyarsa suke watayawarsu a cikin gari. Har yanzu dai kuma ba mu jinginar da batun kuɗin filin da aka siya na magadan Alhaji Sani mai daji ɗan batta ba, wanda kwamishinan ƙasa na jihar Kano ya ce an ba ƙaramar hukuma. Ita kuma ƙaramar hukumar ta ce ko sisin kwabo bai shiga asusunta ba, kuma kamar yadda aka sani har yanzu dai ba a cika umarnin da gwamnan Ramalan Yaro na jihar Kaduna ya bayar na biyan marayun Alhaji Hayaran ɗan gora kuɗaɗensu da aka shigar cikin asusun kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna ba. su na gado da jami'an kotun suka ce wai wata ma'aikaciyarsu ce mai suna Lami Baba Kwasau ta kwashe su ta gudu. A madadin shi Murtala Faruk Sanyinna, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya. Muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan. Batun harin bama-baman da ya hallaka jama'a da dama a jihohin Bauchi da Gombe shine ya ɗauki hankalin akasarin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar Leadership da shine ma ta babban labarinta inda ta ci mutane 35 aka kashe a harin bama-baman da aka kai a jihohin Bauchi da Gombe, yayin da wasu mutane 45 suka samu munanan raunuka. To amma a nata gefen jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoton da ke nuna cewa wasu sojojin Najeriya guda 22 na fuskantar wani hukuncin. Jaridar ta Blueprint ta ci sama da mako guda da wata kotun soja a Najeriya ta yankewa wasu sojojin Najeriya sama da hamsin hukuncin kisa. A yanzu haka wasu sojojin guda 22 na fuskantar wani hukuncin. saboda samun su da laifuka da suka shafi ƙauracewa wajen aiki, musamman a wuraren da aka tura su aiki inda ake yaƙi da ‘yan ta'adda a Najeriya. Ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily shine akan kalaman ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya wato Sanata Lawal Sha'aibu game da babban zaɓe mai zuwa. Jaridar ta People's Daily dai ta ambato sanata Lawal Sha'aibun yana cewa da dama daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP da ke arewacin Najeriya za su wa General Muhammadu Buhari baya a cikin sirri. A ƙarshe dai da jaridar Daily Trust za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya nuna yadda ma'aikata mabiya addinin Kirista suka shiga cikin halin damuwa matuƙa a sakamakon rashin biyan su albashi a jihar Benue. Jaridar dai ta zanta da wata 'yar kasuwa a garin makurdi mai suna Ifoma Igo da ta ce suna cikin wani yanayi na baƙin ciki a sakamakon rashin biyan albashin ma'aikatan jihar har na tsawon watanni uku, al'amarin da ta ce ya shafi 'yan kasuwa da dama a jihar. a daidai wannan lokaci na bukukuwan Kirsimati. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma lokaci yayi da zamu gabatar muku da kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Rabi Kano kan wabin yau da zan tofa albarkacin baki na ne akan sabon kuɗi da muka an yanka a najeriya wanda yake tun da aka halici najeriya babu wani kuɗi da aka taɓa bugawa a najeriya ba tare da an buga ajami na alkur'ani ba tun da gari ne na masana kala biyu akwai addinin musulunci wanda ake amfani da da rubutunmu na ajami wanda tun da aka mu. Najeriya shekara ɗari hamsin da wani abu da muke cikin Najeriya babu wani kuɗi da aka taɓa buga a Najeriya ba tare da ajami ba. Wai yau sai ga shi an buga sabuwar naira ɗari babu ajami a jiki. Wannan tana nuna cewar a gaskiya tsakani da Allah ana nuna mana ƙabilanci a arewacin ƙasa ba kaunar mu ake ba Allah isa 'yan arewa ku gane daga iya wannan sabon kuɗi da aka buga mana ƙasar nan yana daga cikin kyallai tsakani da Allah ba kaunar mutanen arewa ake a ƙasar nan ba ana so a ga sun koma ganci baya mai magana rabi kano kan wabin kure mazaunin agege isaloja salmanu street ku huta lafiya masu kaunar al'umma masu sauraren kafafen yada labarai rediyon america huta lafiya Assalamu alaikum mai magana na mai fashi ko fattasha jiya ga Kebistan Najeriya biyoye ku isan minna ta'aziyya ta ga al'ummar jihar Gombe Bauchi game da bawamman da suka tashi. Allah shi jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka rasa lafiyarsu Allah ya ba su lafiya mun harukun Allah sarki ya tsayan muna da wannan bala'i da ya tunkaro mu a cikin sakan guda na gode amadi na mai fashi ko fattasha Najeriya. Salamu alaikum Muhammadu Sani ba garin kafin gana karamar hukumar birnin Kudu. Ina son wa shugaban ƙasar Najeriya Farzan Goodluck Jonathan da sani cewa ko ya tsaye da kashe-kashe a ayyukan Najeriya ko kuma bai yi hakan ba. Shi da mulkin Najeriya a 2015 sai dai ya ji ƙanshinsa. na gode sa hausa na murya amurka mai magana muhammadu sani muba garin kafin a karamar hukumar birnin kudu jihar jigawa najeriya allah ya saka da alheri masu haro ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To kamfanin fina-finai na Sony ya canza shawara fa akan wani fim wanda ya jawo cece kuce har ma da harin yanar gizo da Amurka ke zargin Koriya ta Arewa da kawo mata. kamfanin sony ya ce fim din mai suna da interview wanda na ban dariya ne kuma labari ne akan kashe shugaban koriya ta arewa kim jong un yanzu dai gidajen sinima da yawa ne suke fara shirin haska shi ran 25 ga wannan watan na disamba a ƙarshe majalisar dokokin ukraine ta jefa kuri'a domin sauya manufar wata doka da ta saka ƙasar a cikin jerin ƙasashen 'yan ba ruwana To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin shi Bello da kuma Kiba Hero ne da kula da gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya riga masa a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.